insha Allah zan yi iyakacin dukkanin kokari na an gana aikata abin da ba a so tun kwana biyu ka zan daura mata aure da wanda na ga dama da wanda nake ku je ku ɗebo kanya buya wanda ba a san sa ba namiji yake nemo wa kansa matar aure ba wai nema mishi ake ba samir mahaifinka yana nema ma auren ya mahaifiyarka tana nema ma auren ya kakarka tana nema ma auren ya kuma ka zo kana neman auren ya ta bani labari ko ku mutu Sura Minti Media Service ke fitar da wannan wasan kwaikwayo mai ƙayatarwa. Wannan shiri ya fito ne da takin Azazila. Azazila. Azazila. sai dai gaba ɗaya mu wallahi mu rasa shi gaba ɗaya samiu kina bakin ciki ne ki shirya kayanki kafin na dawo ba zai sa na fasa aikata abin da na yi a kattaba. azazila kuma menene tun da mai abuwa ya abu kuma ta gaida aisha kartai ne kawai suke sintiri a cikin gidan nan to yau din nan sai ta bar gidan nan azazila ‘yan matan da suke rigima a kanka na mallake su. Faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, azazila. Wayar da kan jama'a game da lamarin mutanen ɓoyi, azazila. Abu mai gama da almara ya faru ga wasu jinsin bil'adama, azazila. Mene dalilin ki na neman bil'adama ya baki wani labari? Kai, tun kamun kusan na san sama da shekara dubu ɗari biyar.

ya zo da salo da jigo wajen sarrafa harshe a zazila ya kunshi mahimmancin tura saƙo a ƙasar hausa a zazila duk wanda ya abin da muke so ya tsallake duk wanda bai ba kisa ne cancanta da shi a zazila tsomodo ya kai wannan takwarkwashashen tsohon jinsin bil'adama labarinka ya gamsar da ni <laughs>

Sani Umar Solo, Aisha Suleiman Jos, Umma Kabir Zango, Ummi Bashir, Shitu Muhammad, Zainab Muhammad Bici, Rukayya Awal. Ya samu shiri a kun ƙayatarcen mai shirya fina-finan nan Samir M. Abba wanda ya ba da umarnin wannan shiri M. sami Rashi addu'a maganin mai tsafi. Azazila. Azazila.